da shehu ibrahim ke jan ku wani bawan Allah ya zo ce min don Allah yana so ya koyi wani abu wai an ce in ya kai kabari an tambaye kamar rabbuka wane ne ubangijinka madinuka man rasuluka wanga duka an zo a tattambaye su ce a ba dai dan tarikan tijaniya ba na ce duk wani mala'ika da dai zo ya tambaye ka kana dan tarikan tijaniya man rabbuka wannan mala'ika bai da kunya wannan mala'ika bai da kunya na ce ko mari sai ka kashe shi da mari da ya duba idon mu mu ne ake mu wannan tambaya mu ɗan tarika mu ne wanda ake mu wannan tambaya mar rabbuka mar rasuluka mu irin mu ala fakhran ba fariya muke ba amma wallahi alhamdulillah mun gode eh alhamdulillah saboda mun samu shehu ibrahim eh mun samu shehu hmm. wallahi alhamdulillah mun samu shehu ibrahim ya ishe mu mu da zuwa tambaye mu mar rabbuka wane ne ubangijinka wane ne annabinka wai cikin kabari in ma iske mu ma cikin kabari wani magana mun shiru in ma an binne mu kuma a zuwa iske mu cikin kabari to duka ba komai bane albarkar salatul fati ne kuma albarkar shehu ibrahim ne ku san wangawo ku san wanga da yan na da ku nake yan gida yan tarikan shewa matijani ku san wanga ina jan ku ne ku san wanga ku san wanga ina jan ku ne ku san wanga ina jan ku ne ku gane wani magana in mun yi sai ga munafukai ba su fahimta <laughs> <laughs> na ku fara gansu eh, ba su fahimta wallahi wallahi ba su ganewa mm. a mun ji bakin malumanmu mun ji sun faɗi mun yarda kuma mun yi kauya dan tarikan tijaniya ba wani mala'ika da zai tambaye kamar rabbuka madinuka wannan rashin kunya ne in mala'ikan da ya ma wannan abu ya rashin kunya ko mari shi kashe shi da mari ko da annabi mu da muke rike da salati annabi sai kuma a zo ana tambayan kamar rabbuka common sense use your brain common sense use hankalinka common sense to shi yasa yan wani yan tarika tijaniya ku kama ku kama